بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجهم إلى مدينه amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, bayan Allah mawdu'in mu na yau bayani ne akan hamshakin sahabin nan daya daga cikin zarata marubuta alqur'ani wanda yana daga cikin manya-manyan sakatarori na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam idan an ce sakataren ma'aiki ba wani abu yake mishi ba sama da ya dawwana mai alkur'ani mai girma idan aka ba alkur'ani kadai a kira zan mahaddata ran da ya mutu an yi asara kenan amma idan aka dawwana aka rubuta wataƙila a iya samun abin da aka rubuta bayan marubucin ya tafi da yawa manya-manyan malaman duniya ai ba sa nan amma abin da suka bari har yanzu makaranta ce ga ɗalibin ilimi idan Allah ya maka albarka a rayuwa sai ga shekarun kaɗan amma ka yi aiki mai yawa wannan ba ƙoƙarinka ba ne taimakon Allah ne a kanka manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan Allah ta'ala ya so bawa istamala idan Allah ya so bawa sai ya aiki da bawan yaya Allah zai aiki da bawa bayan shi da ke da duniyar mala'iku kuma sannan ganiyun ne alal alami baya bukatar wani aikin wani mai aiki ya isu da kansa sai mu Allah yake ce musu sallallahu alaihi wa sallama yusahhiru Allah lahu amanar saliha sai Allah ya hore mai ayyukan kwarai aikin da wasu tawaga na mutane za su a shekara biyu su uku su hudu shi in Allah ya sauwaƙe mai sai ya gama a shekara uku aikin su mutane shekara goma shi a shekara biyar sai ya gama kuma shi kadai yanzu idan an ce ka tsaya kai da abokan da ku uku ku yi rubutu mun na mujalla babba manya-manyan manya littattafai kai guda talatin kowane ɗaya ya fi girman project ɗinka da kake rubutawa na PhD da bayanan da ikhlasin da tsuntowa daga asali ba ma tata ba ka ɗaya muka rubuta ya bi naka yawa amma mutum ɗaya sai talatin har shida kuma ya tafi lahira ya bar wani ba su karanta kuma duk da haka din fa a cikin abin da yake rubutu sai ya bar maka nasiha yace bawan Allah mai karanta littafin nan idan an ga kurakurai a jarta. abin da ya daidai kuma ka roƙa mana Allah ta'ala ya ba mu ladan abu domin babu wani mai rubutu face idan an kyale shi sai ya kuskure a ciki duk rubutun da za ka yi in ga gama aka ce sake duba bayan shekara biyu sai ka ce kai to ina ma nan kaza na sa ina ma na sa kaza ku duba ibn abdul da ya isi zikar sai da ya juz'i talatin da shida bai huce ba ya waiwaita mai sai da ya juz'i ashirin da bakwai shi kadai wane ne ya rubuta nobel juz'i arba'in yanzu a mai neman duniyar man shi sanya idan Allah ta'ala ya soka sai ke ta aiki kana barin mutane imamu nawawi shekarunsa arba'in wanda ko ni ma na girme shi a rayuwa amma aikin da Allah ya bashi ikon yayi a yan shekarun na arba'in manya-manyan malamansa ba su ba shi ya annawi juzi ya ashirin ne yana alabarin mutane shi ya sharhin musulun ya yi riyar salihi ya yi arba'in nawawi ya yi azkarin nawawi ya yi kaya ga sunan jibgai ita bula ya rabu matsalarin ilimi kai ka roƙi ubangijinka Allah ya maka albarka a shekarunka ka roƙi ubangiji Allah ya albarka a cikin ƴaƴanka idan Allah ya sa albarka a shekarunka sai ga ayyukan da za ka yi wani zai iya bayan Allah ba yawan shekarun ba ne gaya abin da ake a shekaru ake shekaru ya ce khairukum man tsala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairi a cikin shi ne wanda shekaru suka yi mai tsawo kuma ayyukan suwa suka gyattu to sharrukun fa man tsala umruhu wa mai wa khabusa amalu a ga misali a cikin ku ne ga shekarun sun mai tsawo amma ayyukan sun yi muni za a ga wani idan ubangiji bai toshe ta gomashinsa ba shekaru suna karewa yana ƙara haiwa ɓarna. yana a tafiya lahira kabari na kusantarsa amma barna kuma yake ƙara nema ya zo kusa da shi ya manta manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa ni a kayana da ku a duniya karatibin istadalla ta da shajara yace ni kamar matsayin wani mai tafiya ne rana ta yawa ya tsaya ya ɗan huta a gindin wata bishiya zai wuce ko ba zai wuce ba zai wuce ya ma wuce yace ku dan kwanci na da ku kamar mutum ne da cikin daji cikin dare ya hura wuta a daji yaya zai yi da dabbobin daji za suna ruguwa musamman da kwari suna so shiga cikin wutan nan yace ina kore ku kar ku shiga wuta wa antum taqtahimunaha hukumuna kuna kokowa sai mun hada wallahi wallahi mu ka ba mu wuri sai mun shiga la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama da dan adam ya san me yake yi da bai da irin na harka ba Allah ya taimake mu ikrimatu bin abi jahlin ta kanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi da shi shine yace mai sayatikum ikrama mu'minun muhajira fala sai a su ko fata a abahu fa inna sabbal ko sabbal mayyit yu'zi alhayy wala yablughu almayyit takin da yake bashi a ina ne ya ga mai haka a ina manzo sallallahu alaihi ya ga mai ikrima سيأتي إكرمة من أبي جهل مؤمنا مهاجرا يوشيني ذاك bayanin عشي duk wata kalma kuma a gaba fala ta a abahu kar ku zagi babanci kun san babanci ne ko abu jahal ne babanci kuma kun san irin tsiya da kulun kulli fita da ya kulla ma a kiyawa kaza sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka sai ce dan shi ya imani kar ku zagi uban shi a gaba shi me za ka gane anan me ka bayyana anan ashe mutum ko dan tsiya ne ga bakar birji ai za ka zage shi mutum kuma ne maka ko tsiya yake yi aka ce an bi karfin shi kyale sai dai akwai mutumin da zai iya sanyawa a kwace imanin akwai wanda zai iya sanyawa yanzu ya ce kai ba za ka shiga janna ba akwai mai iya sanya an ke sallah ce amsa babu to baya karban imanin ka ba shi ne ke karban imanin ka ba in kai baya hana maka arziki ya zaka da daga bari shi ne baka babu da zai iya maka iyaka ya koma gefe ya zagi zagin bai ba wurinka shi ne annabi ke cewa nan zagin ku baya ishe shi bayan Allah akwai hikima cikin manganu annabi da yawa sallallahu alaihi wa sallama duba abin da annabi su da gama yan uwansa rikici ya ce rikici suka ɗauko shi a fake a ɓoye ba da sanin ubansa ba mai za a yi an je a kai shi wannan wurin aka fusgo shi da kan abin tafiya ya ranku a ƙasa bayan ku a gida an ɗauko shi kariman mu'azzaza a cin shi wajen nan aka wurga ta a rijiya sai da uku a cikin ta kai tunanin yau ko gidan yaro mutum ko da 'yan sanda ba ta zuba ba ka ci ba baka sha ba ba cdd e e ba ta dada yasa a kulle kare juma'a da yamma kaga asabar ba beli lahadi ba bai monday sai sha ɗaya biyu ya zo haka yanzu aka wahala ga mun yanzu za ka yafe ma wannan mutum idan ka hutu ba ku komai ba ka bai yi maka za a kulle ka saboda ya je ƙarfi a ƙarfi wannan mutum ke suka yi kuma da suka jefa su din suka zama dodari da suna huta har mai ɗiban ruwa ya zo ya ɗebo ya dawo shi suka ce Allah sarki bawon mu ne ya gudu kaga ashiri da ya fada nawa zaka biya yana ji yana gani ɗan uwansa ne ubansu guda amma ya kasa faɗa cewa a'a shi ba bawa bane ya yadda a sayar shi bawan ya fi sauƙi da ya koma cikin su da suna ikire shi aka sai da shi bawan a haka amma ƙarshe da ubangiji ya karrama shi ya ba shi mukamin minista ga sojoji shi ke da ɗinsu ga wannan ga wannan sai ga dangin nashi kuma sun tuwo wurin shi roƙo abinci sun kai ne za ka ba su injiniya <laughs> na ɗaya yan uba ne na biyu kuma sun gara ka kasa sun ma so ka mutu ne suka sai da kai ka tafi daji kawai zan ka mutu sai Allah ya tsawa kanka sai ya kawo su wurinka sun tuwo neman abinci kuma kai Allah za ka abincin to za ka ba su don su ce ne ko za ka ba saboda mahaifinka da ke can duk za ka dai a takaice abin zo nusashe ku shine in ka fi mutum ba ka tashi fara da suka bi wuri suka abu karshe dai sun gane a innaka la anta yusuf ko da ke ne yusuf ne qala ana yusuf ma za akhi ni yusuf ne ga dan uwana nan mai da ka zaman nan maka yanzu ka dokar shekarun jiya ka je ba ni jiya yanzu ni ne yusuf kuma ga sojoji karkashi na ga sunan ya za ka zamani a sai ka fara faɗa rikin kafin shi a kai gidan yaki amma wallahi bai tuka ba kada ma su firgita sai la tasri ba alaikum al-yawm yaghfiru Allah lakum wa arhamu arhamur rahimin kada ga ku ya fadi yau ba kun laifi ko na zizi ne a wurina kawai kai ubangiji ma ya ji muku bayan Allah haka ake yi haka ake yi ga babansa ya zo ga mahaifiyar shi ga shi su kuma ga su yanzu idan ya kiyaye babansa wai inda ba su tsiri da suka je ba ne za a ji dadi sai ki gaya uban sai ce min ba'di an nazaga shaytanu bayni wa bayna ikhwati da shi ne Allah ya kawo bayan shi dan ya dan sai wa tsakanin da ƴan wana amma da isa ba roye da kamar shikenan an mutu da lafiya kuma la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashe bayin Allah mu ƴan uwa ne a duniyar mu yau da bala'in da muke ciki a Najeriya ya kamata mu haɗa kai mu gano ina kula mu suke mu gyara in tuna ne ba ni in yi ba wancan ya karke ne wancan ya ne in rusa shi yaushe za mu gina muna yi ana rutawa ba za mu je ko ina ba wallahi ba za mu kai labari ba babu wani gwani ba a Najeriya ka ɗauka su ne ba wani gwani in ba alƙur'ani da sunna ba dauki duk wanda yana iya kuskure na yi muku haka ne ku fahimci inda muka saka ba yau a Najeriya dai tana kuka tana neman ritarufi wannan ƙasar wallahi kuka take suna neman ainihin mun ne wa zai ce ne taimake ni in na faɗa kai ƙasa mai nake ne ina mai taimako na wai in mun ɗauka mu musulmi ga baki ɗaya mu babu gani a cikin mu babu wanda zai yi mu goyi bayan shi to ba za mu zaɓa wa za mu sa a gaban mu lokacin wata rana malam yana da rai Allah ya farta mishi in na ce malam abu kamar gumi nake jama'a suka fito takara wajen mutum biyar a lokal gaman guda sai ka ce karnuka akan nama menene muke so ni ni na ce in kun zaɓe zai gyara kwalbati kai ma an zaɓe ka za a gyara kwalbati to in an zaɓe ka bari in taimaka maka mu gyara ma tun da ba naka bane ba nawa ne na al'umma ne idan an zaɓe ni ka taimaka mu gyara kwalbati mana ma'ana asara muka yi ta ɓangaren ubangiji ko ko ta ɓangaren kawunan ma ya kira su ya sa ma Allah Abubakar cewa duk Allah a kasar kasu duka su saukar su bar mutum daya kuma su taimake shi kowa kai magana da aini ni dan asalin garin nan ne wai dan asalin garin wai dan asalin garin ana bin takalmin ka uku daga Najar su san wajen Timbuktu cikin Mali ku ba ka wani wai zaka take dan garin nan wani gari ne garin ka wanda ya fi garin Allah ku bauta ma Allah ku yi aiki to aini kamarin baba na ma yana san wurin zuwa ya zai wuce ya mutu mene bayan Allah mu ɗauki abin da ke da muhimmanci don Allah don Allah mu taimaka maka mu ibn taymiya ya wata magana kyakkyawa sa fatawa lokacin ina koyi har program mun yi akan wannan magana shi an tambaye shi jama'a ne guda biyu wannan mutumin ya iya magana ya san haƙƙin mutanensa zai kuma kwato ba zai bari a cikin su ba amma garma garma ne musulmi ne musulmi ne amma garma garma ya kan dan yan ta tabe da yan kama kame haka ya ba gaishe da karuwa gobe ya ɗan shakwal ba uku ya yi baccin dare ya fi tsari jibi ya yi kaza wannan ko salihin bawa ne ga kiyamul layl ga azumin nafila amma kuma rago da bai isa komai kullum kawai bi sai zikirin annabi duk an cinye kayan jama'a bai sani ba to za mu zaɓa in za mu zaɓa a ciki ya ce hada salahiyatu hu fi nafsi su fi tuhu ibn tirmiya ya ce wannan gaddansa da kiyamul shi kaɗai yake amfanuwa la ya ta'ata ila ghairihi bai ba kowa in ba yayansa ba shi ko wannan mutumin fasikancinsa yana kansa al'umma su amfana da shi idan ya yake ba mu gano na fiƙin ba yanzu an taɓa imam ahmad cikin cikin irin wannan gabar imam ahmad bin hanbal ya ce sai mai aka za a je yaƙi ne jihadi za ga wannan shi ne amma kwamandan yaƙi ne ya ƙware ya iya kwanto ya iya planning ya shirya sojoji a fagen dada za su yi aiki kuma kowa ya shaida ya san yaƙi amma baya ɗan ɗan leƙe-leƙe shi ma ina ɗan haka ya ɗan hular yana dai abin da ba a so amma dai musulmi ne wannan kuwa salihin bawa ne ga tilawa alqur'ani an ramma ne ga wannan ga wannan amma fa kuma shi bai iya ki ba rago ne ya zai sai su kula ko wancan mai inda yake leƙen nan shi fasikancin su in yayi kansa yake tsayawa amma idan ya je aka ciwo yaki alkhairin zai bai bai dukkan musulmai shi ko wannan mai kiyama dai shi kadai take jaba idan aka rungucu maza suka faɗi sun musulmai sun yi asara cikin abin ya kamata mu gane kan kuwa kar ka zo ga kai ka mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne ba shi muke nema ba waye mu taimakin mu ga wannan al'ummar matacciya wannan al'umma da ke kara a yau tana kuka al'ummar shehu usman ya tafiye basu kansu a kage suna kallon sama in sun taka sai sun ce a taka ake takawa yau suna ina babu jikokin masu shiru ba su iya magana kai ka ce ubangiji ya musu magana ya ce tsalakta ufiha wala dimo. kamar yan jahannama ne su bayan Allah wannan al'umma tana buƙatar fiqihun wannan rayuwa tana buƙatar gano actual situation na wannan al'ummar ba kama ka ne ba tunani irin na ka ba a'a mu bibi bayin Allah na baya da ya ake suka ci nasara wani ilimi suka yi har suka fahimci ga abin da ake so kuma suka gadon ma al'umma alkhairin da babu ita a yanzu ya kamata idan mun je mu duba da kirki ba mu tsaya muna kokowa ya mu ya mu ba mu kasa gane ina za mu kuma ƙarshe idan muke mu da bai ne mu duka idan muke mu ya ya kashe mu gabaki daya idan muke mu ya ya rubuce mu duka ubangiji Allah ya tsare mu ya tsare mana wannan addini da kuma tsare mana imani Allah ka yi aiki da mu wajen yada addini a baya kasa Allah ka sanya addinin Islama ya rinjaye kowane addini a duniya Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai mutu dan Abi jihar, marhaban bin rakib al-muhajir barka da zuwa mahayi wanda zai hijira min tahiyatin nabiyyin ikrima a taƙaice annabi ne ke mai wannan gaisuwar yaushe annabi ya mai ita da manzon Allah ya zo garin maka zai yaƙi maka zai ci maka a rannan da izinin Allah sai ikrima da irinsa suka tsere suka bar maka cewa shi ba zai iya tsayawa ba garin da annabi kenan ya fi ƙarfin haka da ya fita ya gudu sai ya sam da ya gangara sam a can cikin tafiyar sai je bakin ruwa ya ce mai jirgin ruwa ya ɗauke shi ya tsallaka da fili guje magar ya tambaye daga ina nake ya ce ana min ahali maka ni dan makka me ya faru za ka bata ya ce za ka rajulu man ya za'ama annahu nabi wannan mutumin da ke rayawa cewa wai annabi ne shi ya zo ya mamaye garin da jama'arsa ni ba zan iya zama duk inda ya zauna dan ba na tsoron sai mai jirgin ruwan ya ce to ai ni da jirgin ruwan mun yi imani da abin da ya muri shi kuma jirgin ruwan bai ɗauka kowa sai wanda ya yi imani da Allah ta'ala shi kaɗai ne wannan mutumin Muhammadu bawan Allah ne mazansa ga kuɗi ka ɗauke ni ko nawa zan baka yace wallahi ba zan ɗauke ka ba yayi yayi kuma shi ba abin yayi alkafara cikin kogin ba sai ya mutu kasan ko professor ne ko da ne a cikin aji in aka zo bakin ruwa to bai shiga ko yana zuwa har ta yana yake amma labarin wani mutum aka ce profeso ne wani mai jirgin ruwa irin kwale-kwalen nan ya dinga sa a bakin garki can jahilan banza ba ku san koyan ba kawai ni mukamin na ilimi na yaka ina jin shi sai da bayan ya shiga jirgin ruwa cikin an je tsakiya sai ya jefa sanda cikin ruwa shi kuma ya alkafara ya tafi farfeso da an jima kaga ai za a kara ki rike jago za a kara to saboda ki in uwa yace ka shiga ruwan gasu nan amma ni ban tsallaka da kai ba yayi yayi ce Allah ba zai shi ba kaga in kudi ake nema ga su ba zai hauka ba imani kenan wato imani bai damu da kudi ba imani bai damu da kudi ba ake ake ce Allah ba zai yarda ba a halin haka har matarsa ummu hakan da hindu suka yi imani a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa ta ce ya rasulullah in ka yarda ka bani ka bani mafaka ta mijina in je zo da shi kuma ka san abin da ya manzo Allah ya kace mai sahabbai mahaifinsa bai yi wa manzo Allah sahi ba annabi ce na yarda a sai kai baka da buri akan wani mutum sama da imaninsa ina ruwanka da ya kuɗi baka yi ba ina ruwanka sai abokin gaba ka ne gaban me in dai yake tuye koma ne wa Allah yake duk abin da ya maka ya mishi haka ake rayuwa manzala ta buka haushi ta kamo hanya ta ɗauko bawanta ya towa hanya da bawan ya gama kowa cikin daji daga cikin sai wannan mata da ya nemi ya zira da ita bawanta ba tace min a ta ai sauƙi ne bari kuma cikin gari muka samu wuri sai mu sauka mu samu gida sai mu kwanta shi kuma da ke sakare ne kasan arnewa wani wasu sai ya yadda suka to cikin gari sai ta ce mu al'umma garin wannan bawa na ne ku daure mu shi aka yi mai daurin tankila aka jingire mata shi ne yana dawo ta wuce ta kai ne mijinta ta to hamba kira bi sai iske miji suna ja in ja da direban jirgin ruwa ya ce mai zo mu je mamman Allah ya bani aminci ya kalli wannan mata ya shiru ya dawo garo ya ce in na je ba zai kace ni ba ta ce ba zai makwai ba ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam amini ne kuma afuwun ne bil'a ba cika alƙawari ne baya faɗa magana ƙarya ta ɗauko su kamo hanya ta ba shi labarin abin da bawan nan ya so da ita ya ce yana da na ɗaure ta aure kaza yana zuwa ya sa ta ku biya raba shi kawai kan shi ya shi nan su wuce da matar to ya dun faro maka ya zo maka ne annabi ke cewa sai atikum ikrima mu'minan muhajira ikrima zai zo muku yana mai imani a hannun matarsa yana mai imani kuma zai yi hijira da ku zai bar garin nan ya tafi a cikin darin ruwa ta da ku a madina kafin da ruwa na tsaya falaka subbu a bawa ku zagi ke shi baban shi zai tsaka tsakan arre ne kan ku zagi shi fa in sabbal mayyit yu'dil hayy zagi mamaci yana cutar da raye duk wanda ke da uba ko a gidan jiya yake kwana ko habanci aka yi ba ka so a gigi babanka kuma ka san yayi yi amma ba ka so wala ya bulu bulmayi kuma zagin bai ka zama mace me zai maka wata rana aisha ta zaune Allah ƙara mata yadda ta ji wasu mutane sun bude farfajiya ta babanta ma'ana yan shi'a suna zagin babanta na sarki wa'annan su har yanzu zunubin bai ishe su bane mutumin da ya tafi wajen Allah ta'ala Allah kuma ya amince da shi ka tsaya kana zagin shi baka da abokin gaba sai wanda Allah ta'ala ya amince da shi ake ne wahalalle laqad radiyallahu al mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara Allah ya ce na abu da su na abu da su a ce kai baka da wani abokin gaba a duniya sai wanda Allah ta'ala ce ina so kai a duniya waye sakar sama da babu ku daina bai da kyau to sai ga kuma cikin gari ya kare far ya shigo cikin mata sai manzo Allah ne ya ce marhaban da rakibil muhajira ma da labarka da zuwa ya kai hayi ko mai hijira wannan ita ke tura manzon Allah da ikrima dan abida kana fi awasir da asr salih min umrihi يوم يمتنا النبي الرحمة بداية الهدى والحق وكان تكن أنتي نشي كرونتا أجابا تأكد لوكا تندا وكان دعور ما أيكي تسلم تفعل بينا وضع الله دعوة تفعل بينا هنا كنا متاني أهنكني أهنكني وانا من أك وكان من اكرم القريش حسبا اكرم ابن ابي جهل الى سكن من يمن يمتاني وجن دنگنتك أشي وأنا أنت ما هيتنسا فيرسا أنت ما هي فيرسا أنت كاكانسا أنت كتني دنگرين وأكثرهم مالا واعزه النسبة كما يا سكن من يمن يما كدي من يمن يما دنگنتك duk wanda kaga ana aiki ya kasa komai shi dan gari ne ai shi ba bako bane ba mutumin gaji bane ana mana to ai mu dan mu ɗan indijin ne indijin din ne ban banda bature da ya waka ka da kai da wancan mutum ne mijin ku ba imani bane mahadin ku daga nan har da har Mali har yankin Ghana cikin Kamarun da duk uwa ɗaya uba ɗaya yake kuma a lokacin ba fi ƙarfi ba da bature ya ce karkasa ku ya mai da ku ƙasa ƙasa mara amfani da ƙasar da ku dazo sai ƙara maku a ciki ya mai da ku haja mana amfani jihar tana nan sai ƙara yanka ku a ciki ya mai da ƙana hukumomi an ƙara aka zaki jidda tsaku aka bada da gunduwa gunduwa yanzu wani mutumin kano idan ana bala'i a kaduna shi ba ruwan shi ba shi ba inda ba garin su bane ba garin su bane mu kuma idan muna nan anan ana yi a maiduguri ba abin da shafe mu da yansu saboda ne ai mu ai muna gani ba garin mu bane jihar daban jihar daban waye tsaga jihar Allah ko kai mu'minai in uwan juna ne innamal mu'minu ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum mata ɗaya aka kama musulma a farisa ko in rome amma da khalifan wannan zamani ya kama jirin sojoji tun daga madina ake layi har an kai roma din jama'a ba su kama su da madina ba don a nemo wannan mata saboda ta yi ƙara ta ce wa islama babu wasu masu addinin islama za su taimaka musu yanzu ku duba yadda al'umma ke san wani da za ka tambaye mu tafi fikum rajulun rashid babu wani mai hankali a cikin ku da ya kamata ya tsaya kalli wannan al'ummar ya zaɓo mata mafita ya kawo mata hanyar tsira ya kawo mata hanyar ceto duk wanda ka ce ta gaba tun yi tafiya kana kallon shi in yi nisa ba ce ba fa da waye ka ba ya sa kai kenan ya ta gari ya yi gaba wai wai mai da ta dabarwa da kuma ya yi gaba kenan idan mota ta ta mutu kuka tura to sai da ku ta ta amma ya yi gaba bayan Allah tunanin yan Najeriya ya kamata mu sake shi mu canza tunanin ba tunanin mutanen farko ne masoya Allah masoya ci gaban al'umma duk wanda ya tsaya ce daga shi sai shi ai ba zai amfani kowa ba kuma Allah ne ke roƙo ya taimake mu ya babu ikon dacewa wannan an nemi shi wannan motar ya bata abu ɗaya DW 462 abc ko Abuja na da ya bar mota abu ɗaya in yana sai da ya kashe ta bayan Allah wa tasdira bihi an yuslima kamar aslama nuzarahu ya kamata ikrima siddini a ce ya yi imani kamar yadda abokanansa aransa suka yi imani da wuri min amfani sa'id bin abi waqas sa bin abi waqas da wasu suka yi imani abokan da ne amma yake imani wa mus'ab bin umayr da mus'ab dan umayr saurayi dan mace bawan Allah dan gata dan gatan maka kenan shine idan aka yi taro idan mus'ab ya zo taro ya zo kasa kamar kai ne yanzu a ce ana daurin aure a gidanka wa zai zo a ce an tuka a ce misali shugaban kasa bai zo ba ya turo mataimakin shi ya halarci gidanka ta ce kai taron fa shiga da yawa don har mataimakin shugaban kasa da kansu ya zo wurin ko ba da wani amma iri na irin ta samu zauna a gindin bishiya ana salatin annabi goma makaranta karanta tabba mu san komai ba mu shafa wa ya san mu an dai taro amma ba ya daga cikin wanda yake son abin nan to musa kan umar a makka girmansa da kwarjininsa ga ya saurayi ya kai in kai taro ya musu taro ya cika shi ne wanda taron sa ba ya sakan maka dan waje ake kawo shi shi ne wanda kawai matan gidansu suke mai wanki in suka yi wanki ruwan wankin turare ne kaya sai sa maka daga waje ake kawo shi amma da yayi imani ka duba yadda mutum ke mai da shi ikilma wani na abokan ne amma bai imani ba kuma suka imani min abna'in biyotatil marmuka wanda yake ma'abota gida madaukaki fi makata laula abuhu a cikin garin makka, da ba dan baban shi ba man ya kuma hadal ab ya tura wannan mutumin wane ne kake zamani kai innahu jabbaru makkatul akbar shine mutumin nan mai takama da jin da kansa mai girma a garin makka. wa shirk al-awwal shugaban mushrike na farko wa sahibun nakal shine ma'abocin azaba madaukakiya alladhi imtahana Allah bi badashihi imanul mu'minina fa sabaq wanda shine Allah ta'ala ya jarabci mu'minai akan imaninsu Wata wai in kai imani ana turo wani makirin ka wahala haka Allah ya so dan a jarabce ka abu jahal dan maka babba ne kato ne da shi Allah ta'ala da imanin mutane mu'minai a maka ya kama sai daure ya gasa su da wuta ya musu bala'i kuma Allah ya kara mai kuɗi kuma ya kara mai lafiya me ya sanya haka sunna arziki a duniya ba a taɓa barin mai imani ya tafi lami lafiya ta malƙalam ba komai a kane gaba a haka ba sunan Allah bace ya ce alif lam mim a haski ban nasu an mutaraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanuna wala qad fatana allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al wa tan kai imani adrasu kama san ka ake san ka ake in ba san ka san ali ko mota ka bata ko mota ka bata ba ba ma kai ke ciwon kai ba mota ma bata ba ce to ba abin kirki ba ne wani abinda manzon Allah ke labarta mana sallallahu alaihi wasallama ya ce idan Allah ta'ala ya so ba wa alkhairi yusibu minhu sai ya rika zakurarsa ana kama da ciwon kai a sama ciwon kaba a shafe ma ido a rike ma kunne a kwana bakwai a kwance ana ɗiga maka wani ruwan da bautar daga inda ka yi ba ai maka wannan ai maka wannan ai maka wannan duk ana zuwa a rika dan wanke ka ne wanka ake mata da za a baka zunubin ka za ka yi sai ka haifi yaro ya gama jami'a zai fara aiki kenan sai ya mutu ga shi ka kasance mai kuɗi da yawa kana da buri a kansa idan ba ka yi ya nan ƙannansa sai ku gani shi taho ina neman kai sai ku kuma kai baka saka kai ba kare mace uwa ƴaƴa ta gari sai Allah ta'ala ya kashe ta ba ƴaƴan suna ƙanana ka auro wata ki na kaɗa musu bala'i tana gasa musu gaɗa a hannu ko ba ta masu gaya maka duk kirci ya kama su baka sani haka Allah ta'ala ke yi da bayan sa a duniya ba ke za gane gane ka so ba shi sanya sai Allah ta'ala ya yi ikirima dan gidan wani mutum ƙwallo ƙwallo ƙwallo na mutanen banza shine ubangiji ya zaba dan ya naka mu mene musiba su kuma su tabbata akan imaninsu muna gane wannan to a haka akai yace wa sabara bi kaidihi sidqal mu'min sidqal mu'minina fa sadaqa ubangiji ya sanya wannan mutumin da makircinsa da sharrinsa ya dinga haɗa muminai ba ta riba a kan ce wa'incan a wayin jan muminai suka gaya mai kuma da gaske suke kan imaninsu waye wannan mutumin innahu abu jahl wa baban ikrima abu jahl wa kafa ita ya ita domin idan aka ɗauka bayanansa za a koma abinda annabi ke kuma ka ai Shi ne wani kana saboda manzon Allah bai yi su sun taɓa mutum ba fira da su mutaya da su utu dan rabi'a manyan manyan dakarun arna kasa a kafin ma akwai janar suka ce me za mu yi mutumin nan kuma mu dai mori haka nan misali mu taru ba ga cewa kamar malam tukur sun da yara yau da kudu ba me za mu da Allah mu ji mu mori kawai ba wai a mai san a'a mu wulakanta shi ya za mu yi kowa sai kawo labarin wannan ya ce mu kai shi ji kai shi ma to me yi kuma to kamata a yi mu daure shi sai ai zai to kamata ya bari idan yana sallah ya ruku yi musa kafa mu doki tukajin sa sa ya tungula ya waye kowa ne sai Allah ya turo shaidan cikin su da sun ta mutane ya ce abin da ya kamata sai mu tsaya ya ce a a unguwarmu akwai wata karsana ko mu ce taguwa ko mu ce saniya ko jaka ta haihu da zuɗa mahaifar da ruwa rantar da ka mu ɗauko in yi ruku'i mu rataya mishi sai mu kyale shi mu koma gefe ko wata dariya in ga tsaka dai ruwan zai kwata mai jiki ba ga yadda za a yi sallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wace arne aka je kawai ya ga za ka ta ya za ka ja haushi ya za ka wulakanta aka ce ya yi daidai ya yi daidai ya yi daidai aka buga ya ruga ya ɗauko ma ya fajar kannan manzon Allah na sallah jikin ka'aba sallallahu alaihi wa sallama sai da ya rukuyi mafiya ya zo ya lafiya mai wannan ma fajar mamman Allah haka ya kasa lekewa da ya daga ta ta ɓace kuma gashi bai da wani wani karfi da zai ba shi gudunmawa a yaƙi wannan abin da ake mai umma daga Allah ba Allah ta'ala kuma ya san annabi ne ya kyale shi kawai ya gaya zai yanzu kai a matsayin ka na babba ka tura leburan ka ana ba shi kati ka ce ka koma ai zai da hau kawai bari zai wata wajibi amma wallahi ubangiji ya zai shi walillahi al-masul ala ya kare shi kuma haka sai dai shekara goma sha uku a haka yana fama da bala'in duniya na duka daban wanda ake kashewa daban daurarru daban wanda aka mayar makafi kamar su matar abu basira daban wanda aka dagar da jikinsu aka dinda tsaye musu hannuwa dan ka tsarin ɗaukar makami daban amma wannan bai sanya sun canza imaninsu ba ni da ke don Allah don Allah wa ya taɓa gabra maka mari to uku dan ka ce ashhadu Allah ya ilaha illallah shi fa abu muke tubus kamar shayi da kai zabi ba wata wahala wallahi wai amma a hakan a hakan sai mun yi wa ubangijin mu shoge cikin rayuwa a hakan a sauƙin tubus muna son banka da AC amma wai sai mun zalunci kawunan mu a game da alaƙa mu tsakaninmu da Allah ya Allah ya Allah ka taimake mu hada abu wannan shi ne baban jarumin da muke so magana a kai amma huwa shi dan fa mutu bin abi jahl al-makhzumi shi ne ikrama dan abi jahl dan kabilan makhzumi ahadu sanadin quraish ɗaya daga cikin manya-manyan dakarun quraishawa al-ma'dudina wa abradu furtaniha al-marmutina ɗaya daga cikin manyan dakarun quraishawa kirtigaggu wanda suka fi fice a cikin dakarun yaƙi ma'ana masu mukami a filin yaƙi wajen da ikrimar ibn abi jahl مدفوعا بحكم زعامة أبيه إلى مناوعة محمد عليه عليه الصلاة والسلام اكرم الآن أبو جهل يا إتكيش عشان jagorancin ubanci na kafirci da kuma tunkudawar uban dole ya sanya dole ya zama ƙato babba hamsakin makiyin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa ada rasulullah ashaddu ida ya kyamata annabi ya yi kiyaya da manzon Allah mafi tsananin kiyaya wa ada sahabahu afdaha idza ya tushi ya wulakanta ya cutar da sahaban annabi ba ɗaya ba ba bi ba mafi wulakancin cutarwa wa sabba ala al-islam wal muslimina min nakali ma qarrat bihi a'yun abihi ya wulakanta musulmai ya azabta da musulmai ya doke su ya tarzo da su abinda sai da uban sai ce kai ji sai ka kai uban sai da haibarci saboda ne saboda kawai irin tsabagen bala'i da musiba da yake zarka musulmai a zamanin sa ولما قاد أبوهما أركة الشرك يوم بدر وأتسم بالله والعزى ألا يعود إلى ta illa إذا هزم محمدا kar kuma daren da aka zo aka sa ma'aiki wannan mahaifar jaka dan masu ya riga ya imani tarihin wanda muka kwanakin ba can kafin azumi da ya kinta ya ga abin da aka mai na dai da yaro ne kuma shi ba dan maka bane kun san kama da gari ba ya ka fara ba tun zamanin jahiliya farko ana yi shi ba dan maka bane saboda haka ba dama ya zo ya cire wannan mahaifar jaka saboda wai ya imani da manzon Allah ba zai iya tun da manyan garin da suke dariya ga su a kwanci sun kishin gida jikin ka'aba sai ruga gida lokacin kuma khadija ta rasu kuma aminsa abu tsari mai ba shi gudunmuwa da kariya shi ma ya rasu aka bai shi kaɗai wahidin farida a duniya zai yi ko ba zai yi ba duk wanda ke takama wani ke ba shi kariya to wanda ke ba kan ya mutu bari mu gani ba za ka yi ba Ku duba sai sama ta Najeriya a yau yau aka ce mana tukul almanar zuwa fita takara a wani fati tambayar da mai ni shi ne a sama wa ya ɗaure maka gindi a sama ko ba ka bane in bisa dabi'a ba ka zama ɗan takara sai in sama akwai akwai akwai tsani ko kuma ƙaton kirkin da ya daure maka gindi da zai ce mana a masallaci ni ne wani amma wanda ya tsaya mun Allah ne to mun dauka tukur ya zama mabuci ko ba ka ba yawa dan mu a tsammanin mu wai Allah bai isa ya tsaya wa dan takara ba idan ba mutane a tsammanin mu mutane ne ke iya tsaya ma ka ta zabi ba Allah ba haka ne kuma a yanzu ne in ma na faɗi wannan ko na tsare ba zan ka fara ba da duk wanda ya wuce neman zaɓe na shugaban ƙasa ya ce Allah ta'ala ya tsaya mu shi nake roƙo ya tsaya mu wallahi ba wani ba shi amma da ya ce ina da mutum uku a sama da wancan da wancan da kuma wancan su suka tsaya mun suka ce kuma in yi kawai babu da problem to mu a wurin mu ya ci zabe tun ba ka lokaci yanzu ko ba ka wani haka dai dubai da imanin mai zuzuci je da imanin mai zuzuci da wani sahabi tambayi manzo Allah ya rasulullahi ga yamu mai zan Allah ya so ne jama'a suna cikin gari cewa yayi ne mu daure gindin wancan Ta yi kyamata abin da ke duniya sai Allah ta'ala mahalicin duniyar sai ya soka mace abin da ke hannun mutane to sai ubangijin mutanen ya murta zuciyarsu su so ga koda ba su haka ake yi ba da da ya ga haka sai ruwa gida ya ga ba ya shi fatima fatima ga abin da aka yi ma bin sai ka rubo ta zuci da wannan abin da yas ta kama zahir to kuma sun san ta ɗan maka ce ita ma ba mata ɗan maka ne kuma ya ce a wurinsu babu damar sabata so koma kawai tana ka san tsoho ba ta fiye ba tsohon banza bai damu na kaza yi ubai na kaza ki ne in ce a can ba shi kaza da ba a maka wace ba ta cire wannan abin sai ce ya fatima na wuri lilma ta fi kawo ruwa ta kawo ruwa ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu ya roƙi Allah ya Allah ta'ala makilli mu daya Allah ka ban dama in kama mu daya da hannu ya rabai matsayin utub bin rabi ya Allah ba dama in kama utub bin rabi'a ya Allah ta'ala makin ne a baka Allah ka taimake ni in kama Abuja ya sai da ya kirga bakwai karun arna da suka lafiya mai sa dariya to yau ga shi nan an tuya mata kuma ubansa Abu Jahal shine jagoran wannan yaki kuma sai da ya tsaya gaban jama'a maka ya rantsuwa ya rantsi lata da uzza ko dai ba zai dawo garin maka ba sai kashe muhammadu oh ya kasa ganewa wa na wa Allah wallahu khairul makirin inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يوشرون sun kasa gane ubangiji ne ke planning idan ke planning ubangiji ya tsara naki his plan din ka yana contradicting din plan din ubangiji ga ya mun nawa zai je kasa naka ko na Allah naka ne zai rushe to yin ka Abuja nan ya jawo dagarin yaki ya yi rantsuwa ba zai dawo maka ba sai ya kashe Muhammadu wa nazala bi badrin wa aqama alaiha talatan yanhar bizuran wa yasrabu al-khumur وتعزف له كيان بالمعازيف ya zo badar ya sauka sai da ya kwana uku yana yanka raƙuma kullum za a yanka goma kullum goma za a yanka ƙaranci a yanka tara ta wannan ne mazan Allah ya gano iya yawansu kawai tambayi wanda zai ɗiba ruwa ya ce ku nawa ne sai ce gaskiya bai san su ba bai san yawan su ba su raƙuma nawa ake yanka kullum ya ce kullum ana yanka raƙuma goma sai ganta da su dubu ɗaya ne ka ji hikima kawai su abin yanka kana gane yawan mutane kenan a ce in jama'a sun kai dubu daya kuma goma sun ishe su a ce a yi badahu to ko mu ma haka ne mu ma haka ne kuma goma sun isa wajen dubu yadda ake da ainihin yunwa manta a yanzu a sha jiya 'yan mata su rawa su kada rawa ke rawa makiyin Allah kullum abin da yake sha'awa ya ga ya ga barna yana sha'awar alfata ko a TV sai ya kamo blueprint ya ga yadda ake zina ya kwanta suna da kawai na morewa shi a wurin sai ya burge kenan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwanan su uku a haka ana wannan harka. lamma qada abu jahl hadhihi al-ma'raka kana ibnuhu ikrima عدده الذي يعتمد عليه ويده التي يبطش بها a lokacin da babansa ya jawo tawagar wannan yaƙi zuwa badar mafi girman abin da yake dogara a kan shi ɗansa ne shi ne mafi girman lutun ɗinsa mataimakinsa bai ji da kowa kamar ɗansa saboda jarumin yaƙi ne kuma ya kashe mutane ba ɗaya ba ba biyu cikin sabon ma'aiki da azaba walakin nan lata wal uzza lam yulabbiya nidaa abi jahlin la'annahuma la yasma'an sai dai kai abu jahal ya kasa ganewa lata wal uzza ba sa iya amsa kiransa in ya roƙi su ba ta iya amsawa saboda ka ya kira amma ba su amsa saboda ne fa ai su ba sa ma me ya kira a kai ولم annahu في معركته ba su taimake shi ba akan akan abin da yake so yayi saboda me to ai su kansu gajiyayyu ne wajen Allah ba su yi komai fa kaza tari'an duna badari a badar nan ya faɗi Wa inna mutanen da manzon Allah ya ambata bakwai babu ɗaya da ya shura daga badar safiya musu rawin hadisin yace wallahi kad ra'aytuhum sar'a yawm badrin dukkan su bakwan nan sai daga su matattu duka Abu Jahil a tsali tsohuwar da badar a yanzu in gade wurin nan an sa wa an zagaye shi in ka je maka madina za ka dawo maka ka ɗauko direba ka ce biyo da ka tsohuwar hanyar maka tsohuwar hanyar maka tarabunga inda ake bi mutanen najeriya su ɗauki ihramansu zo wani ka gani zai wuce da kai filin badar ya kawo ka inda kabarin ma'ajiyar annabi yake abuwa sannan ya wuce da kai ya kawo ka mai katin ku da na tsallaka da kai tun garin maka ka je ga wurin tsohon da annabi ta alaka jawo ta ana wurgawa wallahi imani ke mai da kai mutum wallahi kun baka da imani da kai da kare uku ɗin guda inda kare in ya mutu ake wurga ta a rijiya wallahi haka ake wurga mara imani da an jawo ƙato kutu da rabi'a sai ta dam cikin rijiya a ke ba wani kawai sai a jawo wani dam sai fada abu jahal ƙato ne gashi an bashi ya wuce ya ban kariya kumbura aka ɗaure da igiya ana ja sai naman yana zarcewa annabi sai kuma shi haka kuma shi nan a dora mai duwatsu a sama a gina a tura a dora duwatsu sama shi haka aka bari bayan an sa mutanen gaba kiɗa cikin rami sai manzon Allah ya tuwo ya baki rije yana leƙa ina cewa hal wajattum ma wa'ada rabbukum haqa shin kun ga abin da Allah ya baku labari cewa za mu galaba a kanku kuma Allah zai kashe ku magallaza muku azaba kuma azaban lahira a shak ta faɗa ni kun samu haka shu hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haka, kun samu abinda Allah muku alƙawari na azaba kun gani kuma dan saka ga ya rasulullahi fa innahu maita manzo Allah ai ba sa jin su ce la alaika ali kuma gidi ma an tabi asma a wallahi baka bi su ba suna ji ji amsa ce ba ta iya bada sai ce musu nahnu wajadna ma wa azna rabbuna haqa mu Allah ta'ala yayi alƙawarin za mu cinye ku da yaki kuma ya cika alƙawarin ku mun gani ashe kai mai imani alƙawarin Allah baya tsufa kuma baya gajiyawa a gobe wallahi ka rike shi in ka dawo sai a baka amma in kai nisa ubangiji sai maka nisa ya ka ko ba za ka ci nasara ba ba ka iya samun komai yan uwa Allah ta taimake mu fa khara sari'an bi badr wa ra'ahu ibnuhu ikrima bi aynihi ikrima yanzu ya ga uban shi kirikiri kiri wancan da yake wuta azaba a maka sun kashe ubansa wa ramahu almuslimina wa rimahu almuslimin hallu min dami ma'ana ya ga kibiyoyi na musulmai kibiyoyi na musulmai saboda tsabagen suka a jikinsa kibiyoyi suna shan jinin umarsa wa sami'ahu bi uznaihi wa huwa yutliqu rakhira sarqatin in farajat min anha shafata yana tishi yana faɗin kalmomi kalmar yana tsaye gaban shi har kalmar ƙarshe ta fito daga sasannin lafai guda biyu na bakin ubansa ya kuma ya kuma shuɗa lahira ya yi iya bayan da ya iya dole haka zai yi bayan Allah ina ƙara maimaitawa ubangiji a shirye ya taimake mu idan mun so ubangiji a shirye yake ya taimaka mana ko da kuɗi ko ba kuɗi mu yi ƙari imanin mu ya kyau sai mu samu cin nasara idan muke sakaci a yanzu ba mu yi wani abu ba to za mu iya kai labari ba ina maimaita muku tarihi da muhimmanci gaya mu kokari mu koma mu kalli yaya iyaye suka rayu me suka yi suka tasara a duniya me suka yi Najeriya ta ba su kanta suke yin yadda so ga dama a zamaninsu mu ya aka mai da mu bayi a yau alhali iyaye mu sun haihu mu na aya ya aka mai da mu bayi alhali iyaye mu sun haife mu wallahi aya ne wallahi aya ne ba amurka a kai ba jirgin ruwa muka dawo ku aya ne kun ba baki ba ne mu ba ta na ce daga tsirarriyar miki ko da gambia mu yan najeriya amma ka duba inda mu koma yau kai kashe bakin da ke da bakon lafarka bai na kuma ba ku da bambanci bayan Allah don Allah mu tsaya mu canza tunaninmu mu yi ƙoƙari idan ɗaya zai iya na ga yafi da in taimake shi mu dora kar mu tsaya dole sai na yi ni a tsarin da a wata wadda ubangiji ya tsara yau idan ina cikin gari wani tafishar ƙauyen ka ce wa'azi aka musulunta daɗi zan ji kamar ni na yi ba ni ne ba amma zan yi farin ciki saboda me ka taimake ni yau idan mun yi kwanta a wani layi da kuɗin gwamnati wallahi ya taimake ni tun da wata ina ko ban biyo ban saka wani musulmi dan uwana zai biya taka zai shi masallaci ya taimake a shi ba dole bane sai kai a'a shirye ne dole to da da baka nan ba a rayuwa kuma nan gaba za a yi wasu shekarun da baka nan na gaya muku na ce muku wallahi ko nan kuma muka yi maka ce nan gaba karni ɗaya sabon karni nan gaba nan wurin masu rayuwa masu da yawa duk wanda gani ana ta dora mai shekara ɗari na nan kuma ne ba ga ita an dora mai ita ce dai don Allah ni ne magana a tsara mai ɗari ba zan iya tashi ba a ce dole mun yadda ko mai daba nan wurin wani ne zai zauna sabon sun ciwar idan yansu wani liman ne zai hauna wasu ne suke tsawalansa ba ku ne dole mun ta goma ya ba dole ta dawul ce haka take juyawa to in kace baka da so kai ya ka soki a badu tsaya wurin ka da dole ta da wama ga mutane kai zaka samu dajin fara yanzu qurun muta'addiya sun wuce Allah ya rike mu yan uwa Allah ba mu sa sa'a dacewa Allah ta'ala ya mai da wannan Najeriya akan bahiranta na imani a da ubangiji Allah ya yi amfani da wannan al'umma wanda ba su da yawa su samu dama su faɗi gaskiya kuma a ɗauka su kuma Allah ba su baki Allah ya ƙara malaman mu daraja da girma da kuma tabbata kan gaskiya duk abin da ke zama barna da zai wulakanta imani a ta'ala kai mana nesa da shi da wata fitina mai tasowa da ka iya jirkita imani dole bayan da ka iya ka zama kafiri ubangiji kan ta zo Allah ta'ala ka amshi mu. Allah karka sa mu halarci wannan zangon wannan zamanin da imanin mu zai guje muna ji muna gani Allah kai mana daga daga far ba mu ikon dacewa